Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu, wanda muke karanto muku littafi mai suna ga irin ta nan. Littafin shahararriyar marubuciya wato Binta Umar Abbali. Ni ne mai karanto muku Saminu Suleiman, wanda ake kira da Saminu Algaita. Idan ba ku manta ba, na tsaya ne inda nake baku labarin. musamman ma da na ji tana cewa ai dama ta san sharri aka yi masa wai kamar rani gugu take cewa ta san dama sharri nake yi masa wai ba zai aikata ba sai na ji kamar na fita na ci mutuncinsa amma kuma na yi haƙuri na danne zuciyata na haƙura na natsu ina tunanin irin matakin da zan ɗauka a duk ranar da ya sake kuskuren taɓa jikina to daga nan ne muka tsaya yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba. Cikin natsuwa na kalle ta tana ta famar shiryawa, na ce wai gogo ina za ki ne da safe haka. Tana shafa mai a kafarta ta ce da ni, wallahi unguwa za mu ni da uwale, amma ba zan daɗe ba zan dawo don ina da aiki a gabana. Salisu mai kanti ya ce na yi masa lagwani zai siya. Na ce mata gogo wannan wace irin unguwa ce da sassafe haka, Karfe bakwai da rabi fa, ki duba lokaci ki gani ko karyawa baki ba fa, amma kina ƙoƙarin fita. Kin ga Sa'ida kada ki takura wa rayuwata, ina ruwanki da unguwar da zani har da zaki takura ni da surutu. Na ce mata babu ruwana, amma bari na je na gaya wa Baba Iro cewa uwale za ta ja ki yawo. Da sauri na yunkurin miƙewa ta saurin riƙo gefen rigata, dawo ki zauna in gaya miki inda zamu. Dawowa ne na zauna ina kallanta, jikar uwa ce take aljanu shine za mu je mu karɓo mata magani gurin wani malami cike da mamaki na ce mata uwa la ta fara ɗoraki ki a turba mara kyau ko yanzu tsofai tsofai da ku ina ku ina zuwa wani gurin malamai sa'ida kada ki fassara ni da wata manufa baki ji abin da na ce miki ba jikar uwale nafisa ita ce take aljanu za mu je in rakata ta ta karɓo mata magani Na ce mata dole sai kin raka ta ita bata san hanya ba a tausashe ta ce da ni ta san hanya mana. To ai ma ina so malamin ya taimaka min. Me yake damin ki da sai kin je gurin malami ya taimaka miki? Me yasa ba za ki alwala ki sallah ki roki Allah ba? Shiru ta min bata bani amsa ba, na ce mata gogo ki kiyaye kada uwale ta ja ki gurin bokaye da girma da mutuncin ki Me kike nema a duniya da ba za ki roki Sa'ida wani sa'ar ki ce ne da zaki zauna kina gaya min maganar banza, wa ya ce miki gurin bokaye za mu je? Ganin yadda ta fusata ya sanya ni na yi sauran sassauta muryata tare da faɗin gwaggo ke yi haƙuri idan kin ji haushin abin da na faɗa. Sanin halin uwale da son abin duniya da rashin tsoron Allah shi yasa nake miki magana. To na ji wuce ke tafiyar ki inda zaki ni na fasa zuwa tun da zargin da kike min kenan. Marmishi ne na ci gaba da shirin tafiya ta makaranta. Umma ta ce ta ɗaga labulan ɗakin ta shigo bakin ta ɗauke da sallama. Dukanninmu muka amsa mata. Ta ajiye jak ɗin kunu tare da faɗin gwago ina kwana. Ciki ciki gogo ta amsa mata tamkar ita ce wadda ta yi mata laifin. Ummatu ta juya za ta fita, na ce mata Ummatu ina kwana. Lafiya, Ummatu ta amsa ba tare da ta juyo ta dubi inda nake ba. Rabi, ina kusan kuma yau za ki kawo min ruwan kunu kawai ki aje min a gabana. Kai tsaye Ummatu ta ce ni shi aka ban na kawo miki, a fusace ta ce magana za ki gaya min Rabi. To wallahi ki shiga hankalinki in ba haka ba zan yi maganinki a gidan nan. Ta ce, To, gogo, magana kika faɗa na baki amsa daidai da maganar ki. Mai gidan yau ba shi da kuɗi, kowa sai dai ya ci a aljihunsa. Gogo tsaki ta ja ta kau da kanta, rai a ɓace umatu ta fice daga ɗakin. Na ce, Gogo, don Allah ki ringa tauna magana kafin ki faɗa, bai kamata ki riƙa irin wannan zaman da sarkarki ba. Ɗauke kanta tai daga wurina ba tare da ta tanka min ba, na ce mata, na nawa kusan zai ishe ki idan na fita sai na bawa yaro ya kawo miki. Na hamsin ma ya isa ta faɗa tana buɗe jak ɗin kunan. Hijabi na na ɗauka tare da sawa na ce mata tuni zan tafi. Ba za ki tsaya ki sha kunun ba? girgiza kai ne na ce mata yau haka na tashi ciki na a cinkushe idan na je ofis zan sami ruwan ti na sha da biskit shiru ta yi tana kallo na na ce kada ki damu gwaggo to sai kin dawo na ce in sha Allah ina fita na karo da shi zaune akan rijiya yana brush ɗauke kaina na yi saurin ficewa daga gidan Gwaggo tana zaune tana sake-sake yaro ya shigo bakinsa ɗauke da sallama. Labulan ɗakin ya ɗaga tare da faɗin gwaggo wai gashi anta Sa'ida ta ce na siyo miki kosai. Karɓa ta ta buɗe ledar kosan ta ɗauki guda biyu ta baiwa yaron tare da faɗin to jika na gode. Da sauri yaron ya fita daga cikin gidan da kosan a hannunsa. Gwaggo guda ɗaya ta ɗauka ta saka a bakinta sannan ta ƙule ledar kosan. Kunun ta sha sosai tana jira mutumin ta shigo ta bashi kosan. Baba Ire ne ya shigo ɗakin ɗauke da sallama. A nutse ya samu guri ya Kaduna sannan ya gaishe ta ta amsa babu yabo babu fallasa a gare ta ya ce mata gogo sai haƙuri yanayin rayuwa yau na tashi babu kuɗi ne a hannuna shi yasa ba a siyo miki kosai ba ta ce a'a babu komai ibrahim ai yau da gobe kayan allah ne kana ƙoƙari da mu sosai da sosai allah ya ci gaba da taimaka maka allah ya buɗa maka ya ce to gogo ni zan fita kasuwa ta ce ubangiji allah ya buɗa allah ya dafa maka ya amsa da amin ya rabbi bai fi minti goma da fita daga ɗakin ba kali ya shigo tare da salama ta washe baki tare da faɗin a'a sarkin yaƙi ina za ka ne haka na ga kai kwalliya zama ya kusa da ita tare da faɗin yau ake ɗaurin auren wani abokinmu shine za mu je gurin ɗaurin auren ni da su Salim ta ce Allah sarki Allah ya nuna mana naku babu kunya ya ce mata amin ta ce ina dai fatan ka karya ko girgiza kai ya yana ya matsa fuska ta saurin ɗauko jik ɗin tare da miƙa masa tana faɗin khalid kirka fita baka karya ba maza ka sha kunu gashi nan ga kusai nan sa'ida ce ta sa aka siyo min sai da ta faɗi maganar kuma ta zo tana da na sani don ta san da ƙyar ya sha ya girgiza mata kai tare da faɗin gogo ki bari kawai idan na fita zan siya a gurin mai shayi na sa ya dafa min indomi Bata rai tai tare da faɗin Khalid bana so ka saba da zuwa teburin mai shayi ka zo kuna rigima da iyalinka domin wasu mazan haka suke yi sai su haɗa matansu da koko su kuma su je teburin mai shayi a yi musu haɗin kauri su sha abinsu su bar matan nasu ɗauke da koko da safe Dariya yi tare da faɗin gogo ni ma ba na son zuwa, larura ce kawai, amma in sha Allahu idan na yi aure na daina zuwa kenan. Gogo ta ce to haka nake so in ji, ka san wani abu kuwa? girgiza kansa yana kallonta ta ce masa yanzu nake shirin fita in je gidan uwale za ta raka ni gidan wani malami domin muna kyautata zaton baƙaƙen aljanu ne suke damunta cike da mamaki ya tsaya yana kallonta tare da faɗin gugu aljanu kuma a ina a ina ta same su don allah gugu ki daina wannan magana kuma sannan ki rabu da wannan uwala Mace ce san wadda ba ta da kirki kuma ba ta da tsoron Allah. Rike baki ta yi tana faɗin kai jama'a, wai me Uwale ta muku haka kuke zaginta, sa'ida ma kafin ta fita sai da ta zage ta tas sannan ta fita. Haba Khalid, uwale ba ta cancanci haka ba. To na ji ni dai karki je gurinta, ta sa'ida lafiyar ta lawo babu abin da yake damunta, za ki wahalar da kanki ne a banza ki wulakanta kuɗinki, ki ki bata wa kanki lokaci. To kai Khalid waye ya faɗa maka cewa ba ta da aljanu a ina ka sani? Su ne fa suke shiga tsakanin ku kuke yawan faɗa, baka ga ba kwa jituwa da ita ba? Ni saboda kai ne ma fa zan je saboda a karkato mana hankalinta. Dariya ya sa ya shiga so su tarin sumarsa wadda ta sha gyara sai kyalle take. Yana faɗin, ni in dai saboda ni ne za ki je to kar ki je ki bari na yafe bana da bukata. da iskokai da babu su anti sa'ida ta wace sannan kuma babu wani aljani ko mutum da ya isa ya shiga tsakaninmu soyayya ta kuma da kaina zan dasa mata ita a cikin zuciyarta in kawai ta ce alamun maganar ba ta gamshe ta ba hannu ya sanya aljihunsa ya ɗauko wayarsa da ke faman ƙara tare da karawa a kunnensa yana faɗin salim gani nan fitowa ina zuwa uwar gida nake sallama daga ɗaya ɓangaren kuma salim ya ce masa wace uwar gida kuma bayan yanzu ban daɗe da ganin ta ta fito ta tafi aiki ba Yar dariya ya sa tare da faɗin kai wannan ai amarya ce, uwar gida gogo nake nufi. Salim ya sanya dariya tare da faɗin to yanzu na fahimta. Amma dai ya kamata kai sauri ka sallame ta da wuri domin mun shirya kai kaɗai muke jira. Yankura ya miƙe tare da faɗin gani nan ma fitowa na sallame ta. Ya dube ta fuskar ta san babu cikakkiyar walwala. Gogo dan Allah kar ji gurin nan. Da sauri ta ce da shi a haba ai fasa zuwa yanzu nan ma zan fara kaɗin lagwani. Kaga dan Salisu ya aiko min da kuɗinsa tun shekaran jiya. ya ce mata yauwa ai gwara shi ya fi miki dai alkhairi gwara ki tsaya ki nemi kuɗinki ki dai ci gaba da yi mana addu'a ta ce masa to kenan sarkin yaƙi sai ka dawo fitowa ya daga ɗakin ya sanya takalmansa masu gidan yatsa ya nufi hanyar fita daga gidan sai da ta daina jin motsin umma sai ta yafa mayafinta ta fito da kwaɗo ta datse ɗakinta sadaf sadaf ta fita daga cikin gidan goggo sai da ta ganta a gidan uwale sannan hankalinta ya kwanta Awala na ɗakin girki tana dafa ɗumame ta ji sallamar ƙawarta ta da sauri ta fito daga kicin ɗin tare da faɗin gogo ashe kina tafi. Wallahi tun safe na so na fito mu tafi yaran nan Sa'ida da Khalid suka sa ni a gaba sai ka ce munafuka haka sai da na su ɗaɗo na fito daga gidan. wala ta ce, "Oh, kin ji ni da yara, sai ka ce wanda suke auren ki za su hana ki fita." Ta ce, "Ke ma dai kya faɗa uwale." Dariya ta sa tare da faɗin to shiga ɗakin ki zauna na kawo mana ɗumame sai mu ci sai mu tafi. Gogo ta shiga ɗakin ta zauna uwale ta shigo hannunta ɗauke da langa cike da ɗumamen tuwo. tuwon shinkafa ne miyar kuka har da man shanu nan suka ci suka ƙoshi sannan suka gyara su suka fita zuwa gurin malamin soro kasancewar yau juma'a ya sanya sha biyu da rabi muka tashi zaman da ne da yunwa ya janwo min rawar jiki har da zazzabi a galabaice na shigo gida gidan na tarar da shi shiru ko ina a bushe ganin katon kwaɗon da ke jikin ɗakin gogo ya sanya gaba na faɗuwa da sauri na ajiye jakata na fara laliban ko allah zai sa na sami safayar makulli Ci gaba na yi da duba mabuɗin ɗakin tare da addu'ar Allah ya sa na samu safayar mabuɗin ɗakin. Dama rabawa muka yi da ita, ita ta ɗauki biyu ne na ɗauki biyu. Allah ya sa ina cikin lalibe na sami safayar ki ɗin. Na buɗe ɗakin, jin yadda ɗakin ya ɗauki zafi ya sa na ɗaga labule na ɗora a kan ƙofa. Hijabi na kawai na cire na nemi guri na kwanta wai don na ɗan huta. Kafin na tashi na nemi abin da zan ɗanci ba tare da na ankara ba wani bacci mai daɗi ya ɗauke ni. Ko da ya shigo gidan kai tsaye ɗakin gwaggo ya nufa yana faɗin gwaggo, gwaggo, Allah ya sa da yakin gama wa Salisu lagwaninsa don yanzu nan ya tare ni yana min magana. Kasa karasawa ɗakin ya yi ganinta a kwance a kan gado tana bacci. A jera zuciya ya sauke ya cire takalmansa a nutse ya shiga ɗakin. Bakin gadon da take kwance isa ya je ya zauna jikinsa na taɓa nata, fuskar ta ya tsirawa idanu yana ayyana abubuwa da yawa a tattare da ita. A hankali ya raba ya kwanta a kan gadon da take yana niƙa da jikinta, sosai ya sanya hannunsa a ƙasan rigarta yana shafa cikinta ya zuwa ƙasan mararta. Ajiyar zuciya ya dinga saukewa yana ƙara nanuwa da jikinta. Yayin da yake ƙara cusa hannuwansa cikin rigarta yana shafa cikinta da mararta, ya yi sama da hannunsa gabansa yana faɗuwa ya ɗora a kan bres ɗinta. Guda ɗaya, Brazil ya janye a hankali ya fito da bres ɗinta guda ɗaya yana mulmula shi cikin fitar hayyaci. Ya fara mulmula shi a hannunsa. Yana murza nimfilsin yana sakin wani irin nishi, tare da ciza laɓukansa. To jama'a, duka-duka kuma a nan za mu dakata sai kuma idan Allah ya kai mu inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labari. Kada ku manta, ku danna mana subscribe sannan ku taɓa mana ƙararrawar sanarwa domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu akan lokaci da zarar mun ɗora sabon bidiyo.